idan aka wuce wasan ƙasa sai wasan nera. duk abin da ya wuce har abada ba zai dawo ba in kana so ka gane haka ɗauko hotonka da kai shekara ashirin baya in ka kalli hotonka ka san ka inda ba za ka koma ba abin da za a yi nan gaba ko Allah ne kaɗai ya sani wanda kake goyawa a yau idan Allah ya ga dama gobe sai ya goya ka kada ka yarda ka yi gaba da kowa akan wannan siyasar da ake yi su ma 'yan siyasar suna iya canza jam'iyya suna iya canza ra'ayi kuma ita siyasa ita kanta ra'ayi ce ruwan da ya doke ka shine ruwa ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka